inda aka bayyana cewa da sa hannu kisan da aka yi musu wasu kuma sun bayyana cewa kuskure ne sojojin suka yi kamar yadda yanzu haka wasu da yawa suka bayyana cewa 'yan maulidin sun yi shahada inda dr idris ya fito ya bayyana cewa babu wata shahada da suka yi kamar yadda a yanzu haka wannan mata ta fito ta yi kace-kace da dr idris inda a yanzu haka ga cikakken bidiyon ka kalla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 ka cikakken bidiyon ka saurara domin ka ji irin martanin da wannan mata ta yi wa Dr. Idris domin ta zazzage shi. A gurguje dai malam uban kaya da ke hancin uwarsa ko in ce uban kaya wanka wa uwa tarmari ta zabga da gudu ta zura. in Allah ya yarda da ka ce wai nan da aka dira musu ba musu suka mutu na wajen maulidin Muhammad Rasulullahi ce yan jahannama ne in Allah ya yarda kai ne za ka shiga jahannama idan karatu kake ji da shi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 wa gwara da aka kashe wannan mutanen ko to wallahi wallahi ku ko kai wallahi ina ce zan dakatar zagin da zan maka malam ko za tabbatar da cewa za kai da na sanin ma magana da kai to amma ka kiyaye ka gyara harshen ka in dai za ringa cewa wai da maulidin annabi gwarabin baya kuma ka ringa cewa wai gwanda da aka dira na kaduna bam suka mutu to uban ka zai da kyancin uwarsa kowaye kai sai na fito na zage ka dan jahannama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 yauwa na gode sosai masoya na na ga kun hau min waka da wannan gayan S Jam yayi min dan dorayi na gode sosai wa inda kuka yi hau min wakan nan Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi duk wanda ya hau min wannan waka da aka mini na gode kuma insha Allah ba da lokaci ne jiya nayi busy da yawa zan yi duit din wakar in Allah ya yarda zan yi na gode sosai masoya na waɗanda ba ku yi ba kuma kun nuna min cewar kuna bakin ciki da ni'ima da daukakar da ubangiji ya mun to dan haka da na san wasu da dama rabuwa suke daukaka ta domin su suna to ku sani na gama mu'amala da ku na gama harkar bidiyo ko wani abu da ku kowa ya rayuwar sa ni ban ce ta ne rayuwa da karuwa ko dan daudu ba kowa ya je rayuwar sa kuma abu na biyu na bude YouTube YouTube channel dina mai suna Khadija mai sa'a zan yi fara yin comedy na kaina ina dorawa mutane da Allah aji a danna min subscribe saboda ni ban san abin aka yake ba to yanzu ni ma kaina ya fara wayewa na bude youtube na kaina zan fara yin fim na wani kashin kaina in Allah ya ja ina dorawa in Allah ya da zan fara yin fim na wani kashin kaina ina dorawa akan YouTube channel dina mai suna Khadija mai sa'a da Allah aje a danna min subscribe mutane yanzu zan nuna muku ma YouTube din da Allah aje ai a danna min saboda zan fara yin comedy da bidiyoyi ina ɗora bidiyo fim ma zan fara ina kaina ina ɗorawa akan youtube ɗin yawa mutane masoya na ku taya ni da addu'a ubangiji allah ya kare daga bakin mutane da sharrin mutane kuma ubangiji allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da lafiya a ƙasar mu ni kuma ubangiji allah ya kare ni ya tsare ni gabana da baya na ku taya ni da wannan addu'ar duk wanda ya salla ya taya ni da wannan addu'a duk wani mai mugun baki a kaina Allah ya mayan masa ubangiji duk wani mai nufi na da shar Allah ka mayan masa ni da zuciyata mai tsarki ce bana nufin duk wani musulmi da da shari saboda nufin musulmi ma da shari a Allah ya ce fasikanci ne zagin dan uwanka musulmi ko nufin dan uwanka da da shari dan Allah mutane wannan YouTube din na ku taimaka ku je ku danna subscribe sunan shi Khadija mai sa'a film din kaina zan fara yi amma yanzu dai comedy zan fara yi ina daddora ana dan kwana biyu zan fara yin film din kaina mai suna rikici rikici da Allah ku taimaka na gode sosai sannan kuma masoya na kar ku manta fa ina sai da manpower kun gan shi wannan magani manfawa magani ne ingantacce kuma mutum ya sha yana zama a jikin mutum sannan kuma wannan magani magani na ne ina sai da maganin ciwon sanyi duk mai bukatar maganin ciwon sanyi to ya mun magana ta DM ina yin yanzu maganin ciwon sanyi na wani kashin kaina ba wani wanda yanzu nake wa tallana wani ke tallatawa mai kauna ta yi mun magana DM ko kuma duk garin da kake in ka sai wannan magani za a kai ma kuma wannan magani ingantacce ne akwai maganin ciwon sanyi akwai manfawa akwai sauran ragowar magunguna mata kuma nan aure akwai maganin mai jego akwai maganin da rayuwar aure sannan kuma akwai sau da sauransu akwai mata kuma bangaren kiba akwai maganin kiba na hausa da kuma sauransu duk mai bukata wannan magani ya mun magana ta DM duk garin da kake zan aika ma da wannan magani na gode masoya na Allah ya saka da alkhairi sako daga bakin Khadija Muhammad haifaffiyar kofar mazugal layin mai unguwa sufi a nan aka haife ni na yi makarantar secondary school Mariya na yi makarantar primary school Mariya Nusi na yi makarantar secondary school ma, um, Mariya na yi makarantar allo, makarantar sufiya, makarantar dare, na yi makarantar Malam Aminu, ita ce makaranta ta ta safe kenan daga mala aminu aka cire ni saboda a da ni kusa ne makarantar asma'i yawa ku gane cewa ni a haifafiyar kofa mazugal ce ke sa ku ba ni da tsoro yar cikin gari ce ni ana buɗe kofa sai ga unguwar mu yawa to mai sauraro kamar yadda a yanzu ka ka saurari wannan bidiyon na san cewa ka ji irin martanin da wannan mata ta yi wa Dr. Idris inda a yanzu ka wasu da yawa ba su ga laifinta ba kamar yadda a yanzu haka mai sauraro kai ma muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon akan wannan abin da yake faruwa to mai sauraro muna fatan allah ya ji kansu kuma allah ya sa aljanna ce makomarsu amin sun ma amin mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da kyau da imani to mai sauraro muna ƙara tuna maka dai idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna mana mun gode